domin lokacin na it was uh, sometimes in 1988 abinda ya saban mancewa da episode din lokacin nan da ana neman lawrence a nini ruwa a jallo to lokacin nan cp na, na sakwato yabba yabba dpo ya bi umarni a kawo bill ya bi dead or alive na barko ta lokacin nan tun 1988 ha 88 kuna ina sannan nan tun sannan muka buga eh shekara nawa 33 ko da yankunan ba ku yi 33 ba to tun sannan muke cikin wagga hitana to yanzu mi muka gudu yanzu tun ban fara, don game bai fara hitoyin ba nika wa'azi har gashi yayi fari game ya fari alaman mi kenan alaman mutuwa don haka ni yanzu na wuce kace min sai na kashe ka you are late na wuce mutuwar wabi sai dai ta karin kwana in bello ya bayar mutu a ce uwa ce ta yi wa na wuce mutuwar wabi yanzu na wuce wani ya ci bimin bugun gaba za mu kai gidan yari shekara ta bai gidan yari ba abin da ya canza don haka yanzu duk waɗannan abubuwa na wuce su shi yanzu ba abin da za ka firta ne dina da shi yanzu eh? to lokacin nan na niko na barko ta zai yawa sai cp ya ce a kawo ni dead or alive an kamo ni it was on friday in the morning ran juma'a an kamo ni an ka sami da yabo an ka sami hankof an kwaso ni sai ocean cp dan nan ocean cp an ka tsaya an ka yi gwagwagwa dada an ka ce to a kai ni kotu to lokacin nan ne sai an ka garzaya da ni kotu da handcuff dina da hannu da zan shiga ofishin kwamishina kawai an ka banye mai ina fitowa an ka mai don mai hankof an ka san sai kotu mun ka ta yi ina justice amina adamu augi lokacin ita ce cin majalisar kotuwan kotun ta an ka fara zuwa to lokacin na irin yadda 'yan sanda sun ka min ko ina da bindigogi ko karyawa ban ba mai sai da yogurt ga keke na ke da sun ka buga mai tsari shi da keken duk haɗuwa sun ka yi sai kowa an ka biyo mu an aza lawrence aninin ne an ka kamo ashe wai wa'azi ne ne shi ne da an ka shiga da ni kotun amina adama a wage me ya yi tana jiran ta ji an ce wani kira sai an ka ce wa'azi ta ce dan ba buga musu awasa hitar mata da cikin kotu duk inda mun ka zo an haƙi amsa na yi addu'o'i tun hin bai so na yi addu'o'i na rikita su sai an ka samu wata yarinya lokacin nan yarinya tana majistar court yawon taron dattijiya kun san kowa ce ce cj ta zamfar ta yanzu sannan tana a yarinya matashiya majalisar court 4 cj yanzu kula aliyu ina yan zamfara wasan kula aliyu cikinku cj kasanta ko to cj yanzu ga lokacin tana a yarinya matashiya magistrate to nan 'yan sanda sun ka zo sun ka roƙe ta don Allah koma da shi ya bu haɗari ne don yana da jama'a ka za a yi kaza za a yi kaza don Allah suna sun ta kai da gidan yari to lokacin nan na cikin can ba har mata ta cikin can ba ta an ka shiga an karanta mini charges guda bakwai ka tadda hankali yi kaza yi kaza yi kaza duk ƙarya ta suka yi ƙarshe 10th june lokacin nan ban mancewa 10th june 1988 it was on friday goma ga watan jun 1988 sai ta ce to ta yi rabandin dina a kai da gidan yari sai 27 june ka kwana nau ke zan yi gidan yari kwana goma sha bakwai yan sanda ya bi don dai su cika aikinsu su a cp yadda yake so ƙarshe sun ka ɗauke ni da nan da warrant da nan kotu sai an ka sai da sun ka kai ni gidan yari sai da mun ka shiga har record office an ka bude muna mun ka shiga record office tare da yan sanda yabo sun ka tabbatar da na shiga sun ka ce to malla sai an jima an ce to sai an jima amma sai Allah ya gwada musu wanda abin yabo sai ni rige su yabo kuma da sun ka banda nan gidan yari su yi depositin na gidan yari sai sun kai kasuwa wurin sayayya don haka da can ya bu ina da wani eh, eh, eh, shi ma duk dai gashi nan dai wani magaji lauya ne sai an ka bugo mai da ya bu billo da na an kawo sai ya biyo don haka muna hitowa ya zo ya take mata gidan wuta sai an ka ba san beli an ka ba san biyar, don haka 'yan sandan yabuna hita suna yi kasuwa sai ga takardar beli an ba suwa belle ya bani ce gani ku ba shi kaya ne ku ba shi kaya ne sai an ka ba da kaya na sai na hito sai ya ba da mota ta ce a kawo ya yabu don haka na bar su kasuwa na sai ni koma yabu sai na rige su <laughs> tun sannan haka ake hayyau to me aka gudu abinda za a gudu don aka ga baban gidan tambayar eh, IG daya, where is lawrence a shi IG ya san da yaren sai ya juya ya isa ya ce mai ranka ya ɗaya cewa ya kai ya ce haka nan yanzu a bada sanarwa an sa wani IG. don haka ya san da yaren na general juyawa kawai ya yi ba ce satin nan bai kare ba sai da an kama lawrence a amma bello turji wallahi ni ina iya bello turji wallahi tallahi ina iya kawon bello turji yan ana musu a haɗa da jami'an tsaro mu bello turjin mi in ma ana neman maza ana sa bello turji maza duk mai laifi ya gudu ya ɓoye ai ba namiji ba ne namiji tsayawa aka yi gaba da gaba da shi ko ya kashe ko a kashe shi amma duk mai gudu ai wannan ba da miji bane iyaka dai haɗi yake da jami'an tsaro yana kawo return to ya Allah duk wani wanda an haɗe da yan ta'adda Allah da ɗan siyasa da basarakin gargajiya da mallamin addini da zaune gari banza ya Allah ka himu duk wanda an haɗe da yan ta'adda Allah kuɗin nan Allah ka sa bala'i na ya amsa, maka ne duk kuɗin da 'yan ta'adda ka ba su wa Allah ka sa bala'i duk wanda ya ci kuɗin 'yan ta'adda Allah ka sa bala'i na Allah ka sa kuɗin nan zama mai bala'i Allah ka kawo lokacin da za a haɗa su da su da 'yan ta'addan da informants da masu yi musu informant da masu ba su kariya da masu amsa belinsu da jami'an tsaron da a tare da su da jami'an siyasa jami'an gwamnati duk wanda a tare da su Allah ka tona mishi asiri kuma Allah ka izo musu bala'i ba da daɗewa ba don girman ƙur'aninka to mu ce ga karatu Allahumma Allahumma anta salamu wa minka salamu daga wa aminci yake daga Allah ba bella ya bu ko ko irin ɗan hisban gaba ne da gidana daga ni sai ɗaya na kaji to Allahumma anta salamu wa minka salamu Allah kai ne aminci kuma daga gare ka aminci yake tabarakta albarka ya tabbatar ta tabbatar maka ya zal jalal ya kai ma'abuci girma wal ikrami da girmamawa shi Allah ga ainihin kansa mai girma ne ba mai girma irin Allah haka ne ko ba haka bane dalla to shine zal jalali ma'abuci girma wal ikrami da kuma girmamawa kuma Allah shi yake girmama wanda yake so bayansa da nayi mai da'a su wane ne Allah ke girmamawa masu tsoron Allah Eh? yaya Allah yake cewa inna akramakum indallahi atqakum mafi girman koren Allah sune mafi takawarku don haka in kana son girma da me ake samun girma ba da shiga siyasa ba ba da sarautar gargajiya ba da da'a ga Allah ake samun girma sai Allah ya girmama ka yasa kowa har makiyinka bai da wanda yake sai ya girmama ka dan siyasa nawa annan in ma an gare shi kuwa akai mai ashe kenan ba mulkin siyasa ke kawo girma ba ba sarautar gargajiya ke sa mutum girma ba eh me ke girmama mutum da'a ga Allah in ka bi Allah Allah shi ke girmama sai in ka yi mai da'a ka ji tsoro ne sai ya girmama ka Allah ka ba mu ikon yi maka da'a to wannan shine zikiri na farkon da ya kamata da an sallama sallah mutun yayi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma antas salamu wa minkas salamu tabarakta ya dal jalali wal ikram